su ne wanda suka yi imani kuma suka yi takawa duk mai imani da takawa a da a yanzu a nan gaba waliyin Allah ne duk mai imani da takawa a makka a madina a kudus a bagadada a maroko a kano a abuja waliyin wallahi duk mai imani da takawa wallahi waliyin Allah ne a ko ina yake الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم التي سوى لي سنة بشارة سنة بشارة على الدنيا سنة بشارة على الآخرة Allah ba wanda ya kalmomin Allah hukunci ne Allah ya dora shi yadda yake wani ba zai shi ba wani ba zai za ku ba daga nan zuwa can zalika al-fawz al azim wannan shine rabo wanda yake babban rabo to da haka kaga yan uwa in ma muna da laifi to kila wannan shine laifin amma a hakikanin gaskiya mu dinnan da kuke ji da gani mun fi kowa san waliyan Allah mun fi kowa girma waliyan Allah eh, wannan haka aqidar mu take kuma haka Qur'ani ya nuna mana haka hadisi ya nuna mana sannan kuma wani abu na karshe wanda a kansa zan tsaya shine su abokanan ce in ce ɗinmu sukan ɗauka cewa sharaɗin wali ne ya zama yana da karama saboda ku ahlu suna kuna inkarin karama muka ce a'a ka duba littafin al-aqidatu fahawiya ɗaya daga cikin littafi da ke bayyana aqidar ahlu sunna wal jama'a yace yana daga cikin aqidar mu al-imanu bi karamatil awliya'i dole sai mutum ya yi imani da cewa waliyai suna da karama to amma inda rigima take daukan cewa lalle kowane wali wali sai ya samu karama daukan cewa yawan karama na nuna fifikon walitaka to nan ne kuskure yake ba sharadi ba ne wali ya samu karama zai iya samu zai iya rasa wato kenan ta iya wa wali ya samu karama ta iya wa ya zanto baya da karama rashin karama baya rushe wali takarsa ta iya wa ga wani wali na kololuwa yana da karama biyu ko uku ga wani wali na ƙasa da shi yana da karama goma ko sha biyar yawan karama ba shi ke nuna yawan fifikon darajar ba rashin ta ba shi ke nuna karancin darajar ba wanda ake da wani suna wanda ma haka abu yi da haka suka ce wanda ya fi kowa falala cikin sahabbai sai zana abubakar amma kuma baya da karamomi irin yadda aka samu cikin waɗansu sahabbai waɗansu da karamomi bakar ya sauka ya karanta qur'ani cikin kiyamul layl da dan kiyamul layl malaiku ba su sauka ba sai lokacin da usaid bin hudayr yake karantawa yana cikin karatu mala'iku suka rika yau kasa kasa waɗansu irin fitilu dokin sa yana zabura kamar zai tsinke in yayi shiru sai ya ga dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai ya ga dokin yana zallo sai yanke karatun sai ya zo daidai inda dokin yake yana duba sama sai ga waɗansu fitilu sun yi sama tun yana ganin su har suka bace bai san komai da ba da safe sai faɗa manzo Allah sai ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usai mala'iku ne suka sassauko ƙasa dan su ji muryarka da ka ci gaba da karatu baka tsaya ba da sai sun sauko ƙasa sararin duniya kowa ya gansu hadisin nan cikin sai bukhari kaga wannan karama ce sannan ita karama yadda take mai ita wani lokacin ma baya sanin ta faru sai bayan ta faru ya gani ba a takara da ita kar wani sai yana daga cikin karama ta yanzu zan miƙa hannu in kawo maka ruwan zanzan billahi allazi la ilaha illa huwa ba karama bace dabo ne rufa ida ne ba karama bace ba a takara da karama shi yasa wani mai hikima ce idza ra'aita rajulan yasiru وفوق ماء البحر قد يسير ولم يكن عند حدود الشرع فإنه إذا رأيت رجلا يطير yace in kaga mutum fur ya tashi sama wa fawqa ma'il bahri kan yasiru ko yana tafiya kan ruwa da kafafunsa bai nutse ba wala mai kif inda shar'i amma bai tsaya ba kan dokokin shari'a wata rana ai sallah da shi wata rana ba ai wata rana ba ya yi ko shi kadai fa innahu mustadrajun aw bid'i to wannan mutumin kawai Allah ne masa tayar lala mai kamata ke ko kuma kafir gumin dan bid'a dan haka ma'aunin wali ma'aunin wali abu guda uku abu na farko kaunar Allah sama da kaunar kowa kaunar manzon Allah sama da kaunar kowa kaunar da za ta bayyana a fili cikin ayyuka a gani abu na biyu neman kusancin Allah ta hanyar ayyukan nafila da kuma ta hanyar me farilla nafila da farilla abu na uku taimakon addinin Allah ta hanyar alkalami ta hanyar rubutu ta hanyar magana ta hanyar kansakali wannan ita ce walitaka ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yace wa la man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz kaga an an-nusra nusura walitaka kenan abu na biyu wato kusancin Allah kusancin Allah abu na uku kaunar Allah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كاجا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم to da haka wannan dai ita ce matsayarmu kuma ita ce matsayi da duk in muka samu dama muke sharhinta dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana eh, eh, dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana kaga tun da muka ce yan uba mun yi da yan uwan mu ne eh, uba ɗaya uwa kowa da tashi ma'ana ba mu kore su ba daga musulunci musulmai ne yan uwan mu amma suke mai waɗansu kurakurai da mi musu rafiya su ma in sun ga muna yi su yi mana nan ya kamata in dakata dan kar in mamaye filin gaba daya wallahi ganin ku ku matasa sai sai sai kuka mun wata allura amma Allah da a gaje nake lokacin da na shigo ina jan kafa amma yanzu kam alhamdulillah zan dakata a nan abin da na faɗa zama da Allah sa mu a cikin lada wanda muke kuskure Allah ya shafe mana akwai ragowar fasako kar ku manta imamu ahli sunna wal jama'a yana nan a zaune ta duk wanda ya tafi to za a bashi labarin dama taken lantar kada ka sake a baka labari kuma ba a sallamu kowa ba akwai abdulwahab ibn abdullahi imamu ahli sunna wal jama'a السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka malam ya share gonarsa ya yi shukansa har ya girbe kayansa ya sa a cikin rumbu kawai ah, amma na sai tariki abin da muke bukatan sa yanzu da Allah mana da Allah mana shi a ah, taron wanan ina so ne matasa su san cewa yayin da ake nuna maku yadda za su ciman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaulan muna so mu gai kuma aikace muna gai kuna aikata shi a zahiri shi shani manzala da sunan da muke bi shi zai kece mu ranar tashin kiyama yayin da muka gan matasa sun hadu so muke so in an kira sunan manzala jikinsu yana rawa kuma aka ce manzala yi kaza su rike shi annubi biyu yadda malam ya yi bayana kai karama wallahi mun yarda da karama kuma shi karaman da manzo Allah ya yi tamfi a kai ya yarda da shi me ya yana ce da manzo Allah fa kulli diya'i dunahu fa huwa duhumati duk aske in ba na aske manzo Allah ba duhu ne zancen banza ne yayin da zaka ɗauko wani askin ban zaka kwatanta shi da na manzon Allah kaya sara duniya da lahira na fatan gane ya ce Muhammad ahada hujjatu Muhammad ahada da me yake cewa Muhammad ahada wa hujjatan eh, na manta eh Muhammad ahada makalan wa hujjatan muhammad ahada makalan wa hujjatan yace manzo Allah shi ke da tsarin magana da dalilin da yake kafawa yin cewa akwai karama ba kowane mutum ya san cewa Allah ya ba shi girman zai gan karaman ba wata na manzala sallallahu alaihi wasallam saboda irin rayuwar da Allah ya takura lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam akwai ahli sufa suna zaune abin da za su ci ya gagara shi manzon Allah ya raba ya raba ya rike goma ya ce shi na baka tafi da uku da aka tafi da abubakar ya tafi da uku saboda ba abinci a gidansa shi ya ya ci abinci tare da manzon Allah da aka je can ashe Abdurrahman dan Abubakar bai dauko abinci ya ba waɗannan bakin guda uku ba ashe ba su ne suka kici shi shi na bakar kuma yakin cewa na abinci kaɗan ne bai zo ba yayin da ya zo bakin su fara kunci shi ya ce me yasa ba bakin abinci ba sun ce wallahi mun ba su su suka kici shi ya ce wallahi ba zan ci abincin ba shi aka dukutuwa aka kawo shi na bakar ya ce ai na ci tare da manzala bakin sun ce ba za su ci ba shi ci tare da su ya ce kuma wallahi ba zan ci ba shi aka abinci aka ba su abincin mutum da ya ba In insha Allah bakin suka ci shi abincin ya karu fiye da da aka doki aka ba sauran gidan sayyidina bakar suka ci ya saura aka kai ma sayyidina bakar yake sha Allah na fata rinsuwan ni ma na ci sheji daren na aka mai da abincin gidan manzo baki suka ci aka waye gari mutane suka ci abincin bai kare ba kagan nan wurin sayyidina bakar bai sani ba shi daga bayan manzala yana nuna masa cewa na abincin Allah ne kara masa albarka ji daga Allah wannan ne sunan manzo Allah wannan ba mu inkarin sa to aka ana tuhumar mu cewa ba ma son yawan ta ibada za ku ji rajo yanzu musamman akan wannan wata. ake cewa akwai azumin da ake kira azumin sufufi yanda ga yanzu tsohuwa ta fara kenan za a azumin a yi watan sha'ban a yi rajab a yi sha'ban a yi ramadana kuma malamin suna nan sun fita da kansakalin su suna nan suna yaki in ka yi bayani sun ce wai yin yin azumi shine haram wai yin ibada shine haram kage in makke manzo Allah wai azumi shine ake gan laifi ne to ba azumi shine laifi ba saba ma manzo Allah shine laifin imamul huda imamul huda laulahu ma urifal huda shirya da shugabanci da bana manzo Allah ba ba baka sani ba mai ala yace wa yakifu inda amrihi wa nahi lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manga ga ta kara nan wurin in kana so nan wurin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma'azini. ya nuna yin zai akwai matashi mai kauna manzala yadda kuke son manzala sai na ku bai kai na ba Amur bin as abdullah bin amur bin as ya ce kullum azumi ki sai je manzan ya kiro shi ya ce naji dare sai kake kai kiyam ne a waye girka azumi amma abin da nake so ka ringa azumi ko na uku ko na wata kace manzo Allah ina da karfi fiye ni wannan ya ce a to ka ringa yi yau gobe ka sha ma'ana azumi dawo ya ce na fi karfi wannan ya ce wallahi ba wani azumi da fi wannan kage kai yau gobe ka sha kuma tabbas wannan watannin da muke ciki manzala bai azumi ko biyar a ciki ba shi ka zo ka kallafa mutane ka ce sai azumi wai ibada shine haram ba haram bane to ka koma imam maliku radiyallahu anhu yadda yake fito mana ilimi da madaransa imam dar hijira wanda mafi yawa muna kaunin cikin sa ne ba ma kokoi da tafiyansa wani mutum ne zai je umra duk wanda ya tafi haji ya san mikacin da manzala ya haddada shi ina zur kulaifa kamar nan ne sabon biyu ke shi wani mutum ya tashi daga wajen da manzan ya dauka shi ki dauka shi ya zo daidai da kaburin Allah shi ya doki harami shi ya ce labbaika allahumma labbaika umra kishinu imam malik ya tambaye ka tambaye shi me yasa baka je can ba ya ce don wannan kari ina na kara ibada zai yi daga nan zuwa wannan wani ibada na kara ya ce bai ibada nake ki ba saba manzon Allah da kayi wannan shi ne sa mutum wuta to aka yan wa ina gaya yan wa wanda suke faɗa radio abin da abin da yake da naka da azumi sofofi babu shi a cikin shara musulunci abin da ake so yi wannan watan ka yi azumi uku in ma litinin litinin ko alhamis alhami ko ka yi sha uku sha hudu sha biyar wannan shi ne manzan layi amma ka ci kiro wani ibada ka ci wannan ibadan wai an hana yi sha a'a ba mu hana ba amma ka yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shi ne abin da ake bukata yan wa ana tuhuma mu da rashin zikiri cewa ba ma zikiri ana tuhuma mu da salati amma wata na kai kanshin gaskiya domin matasan da suke cewa suna sunna mafi yawa shi ka an gama sallah shi dan bid'a da kuke cewa dan bid'a ne zai zo a cikin risala na zai abu zai kirawa ne ya faɗa mana in ka gama tashahudi ga irin adwoyin da zaka ya fada bayan in ka gama tashahudi kama manzo Allah salati kai addu'o'i ya ce in ka so kai salama har zuwa karshe to mutane mu sun karanta amma sun ce wa la ibadillah salihi shati salamu alaikum ba ka rasa salata annabi ba a cikin sallah ba salati ba sun saba ma manzon Allah nan sun saba ma imam maliki sun saba ma abu zai kirawa ne saba mazhaban malikiya sun saba ruwaya dan kasim ba su kara salati ba salamu alaikum sha shiru daga baya kuma sha ce salatu goma da annabi kafin ka yi daya an gama sha biyu a ce na sai na manzala bai yi ba ina sai na yi gubu ina sai na guda uku kafin ka sai ina a sai na an gama uku a ce ya latifu dari da ishirin kafin ka ce ya latifu an gama a nan wurin ba kyale ka kai na manzalan ba ba kyale ka kai na bida mu ba an kyale ka je mage kaga anan shi na tsara je mage aka kyale ka da kyale ka yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gama tashahudin to mu kuma yayin da mu zama mun gama tashahudin mun ma manzala salati mun ne mai ista'aza azaba kaburi mu roki Allah don manzala bariyat taharra ma yu'jibuhu min addu'a yace wuri ne wanda zaka yi taharri ka kidda duk addu'a da kake so kai in ka gama tashahudi ka gama salati ka ce ya Allah mahaifiyata ka ta ya Allah babana ka ta Allah ubangiji ka zuriyar manzon Allah ya eh, kai kama manzon Allah salati kama sahabe kaza kama al'umma kaza kai kirka kai addu'o'i baki ɗaya da al'umma musulmi to amma kana cewa la ibadillah salih salamu alaikum ka ce fara kuke yi ka gama duk addu'o'in da za a yi sai ga mutum ya rike tarbi mai sutoci talatin da wani abu sai ka asa ala ko subhanallah na wali bai yi shi ba wai kuma da man ga ce mm, mm, mm, wai zikiri ke to duka ga gyaran da muke gyara kici ba gyaran ba kai na manzo Allah kuma daga baya wai ana ka ana zikir ka yi bayani ba ne ana ka to a nan wurin ne muke gan cewa yayin da kuma kai da kake cewa kana sunna ka je masallaci an gama wannan abin nan kai kuma na salamu alaikum shi ka tashi a tsaye wai shi ahlus sunna ne ba dama ba zai bida ba amma yi na manzo Allah to annan ne zaka yi asarar duniya da lahira man na Aisha ji ce tabbata a cikin muslim ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah ala kulli ahyali yayin da kai salamu alaikum abinda ake so kai astaghfirullah azim astaghfirullah azim allahumma anta salam wa minka salam ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ككرن سوى الناجي كتبين سوء kai salatu annabi. النبي كي أدوينك Wannan aka fi su. سبحان الله guda talatin da uku alhamdulillah amma mu yanzu mu kina salamu alaikum shi ka ci allura yake masa eh subhanallah subhanallah subhanallah bai ma san kirgan bai tashi ya bari kai ga kai da talauci bala'i talauci kuma waɗannan zikirin an ba masu fakire ne wanda ba su go sisi an ce su yi don su samu matsayin irin masu kudin kai abin da zaka sha da safi ma babu kai zage zage ba wanda ya kawo ma kai la'anan ba wanda ya kawo ma ta ki bin Allah kuma kaga ba kai daidai ba abin da ake bukata shine kai kokari kai ma tun da ka ce wancan yi bid'a to kawo san na manzon Allah sa'adatuna mashrutatun bi ittiba'i wannan rabon mu yan washe azumi kuma mun ce azumi to haram ne kai kokar ka ringa alhamis da litinin don a ba kasu manzana sallallahu alaihi wasallam ina da zunta azumi litinin da alhamis a gan talibi mai imani mai karatun qur'ani in bai yana da wani falsa mai bala'i ba sai a gan ya azumi litinin ya azumi alhamis in zai bude baki ce daga hannu ce Allah ka taimaka mujahidin na Afghanistan Allah ka taimaka bai Allah kan Allah ka zabu ma bai Allah nagari Allah ka yi kaza ina zuwa yana kuka amma mutum ya tashi ba Ramadan sai Ramadan baya azumi to yau shi za a yadda. shi ko wanda kake suka hana shi na bid'an igin ka ji yin salati shi na salatin naka wanda lana cikin mafarki ne kai kuma naka sai da aka bude sama bakwai sai na jira kawo aka za ka mika ma manzan Allah kuma wallahi duk abin da manzan Allah yi ko tofi ne ce twa billahi lazim na sai ci namu baki daya to kai kokari ke maka yi yanda manzan Allah yi sayawa za ka yi duk abin da aka ce yi na ibadan ka saya ke ma ka yi da yawan yin salati mai kyau shi na san da yake yi kai karka kirma ma Allah sahabai suna tare da manzo Allah zaman da suke yi ba su gan tarbiyya na manzo Allah ba shi ana jin bakin sa ina yin ibada saboda kan ku zama wajen da za ku zauna a ganka matashi ba tare da riya ba an gama irin zance ka sha san fillar azim alif la ilaha illa huwa alhayi kayu kai salata annabi a ganka ga bakinka da aswaki ga karatun qur'ani ga azmi ga hailala ga ibada ba tare da riya ba mayan da kake cewa mutane sun yi bid'a to kai ne kyau baka kawo ba kai kuma ta zama gemage yanda wadancan sun zama gemage matasa a fara gaskiya lokaci yayi a rike ibada mala ya gaya muku wallahi in Allah ya ba mutum ilimi ba na nuna cewa an bashi makulli a janna bane zai yi Allah zai ya shi wuta Allah ya ba mutum sarauta bai nuna cewa ba shi aljanna bane Allah ya ba mutum dukiya yana ba da zaka bai nuna cewa zama dan aljanna ba ne Allah fa Allah ne ina so wanda ibota masa da ikhlas shi zai sa shi a cikin aljanna saura kasance mun fahimci sunna akwai saura aiki da abin da manzo Allah ya yi mu tsaya mu ga matasa kun ga kwanan nan kuna ga gugurun mayan da aka yi albinan matasa ne in kungiya ne kungiya mu na in shi'a amma ce ahli sunna sun sai inda daka billahi alazim ahli sunna ko ya daya daidai da mutane 20 suke to amma da zai yi ba ban da abun yi ce da dai matashi ya yi karatu secondary bai ci ba ya zo ya aje takardan ya ki yin sana'a ya ki ci gaba da karatu amma kuma yana son ya aure kuma auren na ba ba yarinyan yar islamiyya ba ce ba yan uwansu na islamiyya ba a yar biyu ke ce fara dogo bai kara hanci shi maskandirin ba abin da ya ce shi me zana dokokinsa zama ita mai asali ce tana da dukiya tana da ilimi kuma tana da komai amma shi ba shi da ko ɗaya wannan sharci to kai ko ka haddace qur'ani ma kai ko kai ka ringa salatu annabi ma zaman banzan bashi wani amfani in wa yanzu matasa nawa ne muka tashe kwanan a ce yau nan wani aiki kayi da ka taimaka iyayenka kun sai halin da muke ciki wallahi wani iyaye abincin da suke ci sai sun hada abincin rana da lasar don ka samu da dare a ci sau da wahala amma kai ga shi ka balaga kace kana kauna manzo Allah kana son annabi me yasa ba zaka taimaka iyayenka ba me yasa ba zaka taimaka ka kyautata ma iyayenka ba yadda nasin Qur'ani ya zo masa don haka in wani siyan da nake maku irin abubuwan da mala ya koro maku abin da ake bukata mun ji wazi da mun ji mun ji kauna na ga yanda yake daga yau mu faranta ma kanmu in za mu yi bacci ya manzala yake bacci wace irin hannu yake kwanta wace irin zikiri ke yi in ya farka daidai ya ike yi in ya tashi ko shafi ide mutumin gashi a cikin bakon da ba sallah ba ba ya samu jama'a ina miƙewa ya waye gari masu talla burodi sun zo kofan gidansa ga burodi suka ce eh, an waye gari ne to wannan ba sun da kake ba wasan yara kake yi ya kamata mutum ya tashi da asuba kafin asuba ya tashi aswaki ya yi kiyam leri ya dauko kurani in ba zai iya ba ya dauki safi ringa karantawa ina kuka wurin Allah haka kake su ahlus sunayi. bayawa mai ma addu'an kasan addu'an halin da muke ciki da bala'i talauci da munafiki da abubuwan da ake karo ki Allah la Allah addu'an ka Allah zai shiga ta samu irin ku ake bukata matashi bai san kwaye ba bai san zuwa marhaba ba bai san saba ma iyaye ba bai san zage zage ba ga qur'ani ga salatu annabi ga hailala ga bota ma Allah ga cike gumisa ba mabaratin tsiya bane yanzu za ka da matasa wallahi waye ga abin da yake she wanki kayan sai je wajen da ofis wajen da abin da kansu yake ya tare sai sai samu naira da ya zai kishi wannan haram ne bai kamata ba bai kamata mu zama mutuwan zuciya mu kasance zuciya mu a mateki. mu zama muna da cikakken zuciya kamar irin su Usama bin Zaid ina shekara goma sha takwas ya rundunar sojoji baki ɗaya ije a yake arna amma mu ga matasa nan amma muna cikin fama da yunwa me yasa ba ma koyi sana'a wanda zan ce da iyayenmu me yasa ba ma koyi irin ibada yadda za mu yi mu samu yarda Allah me yasa ba ma neman ilimi mu samu ilimin zai mana albarka kullum mu zama muridai shi abin da aka wanke hamu yan wa lokaci yayi musamman wannan watanni da suka fara watanni albarka suka fara kenan mu tsaya mu gan cewa halayen da muke da su da da ba ka san yadda zaka yi zikiri ba yadda zaka yi ka tambaya ka tambaya manzo Allah in zai kwanta ya yake yi ka san wannan iya tashi ya yake yi in ya ya gari ya yake yi in zai shiga gidansa ya yake yi in zai fito gidansa ya yake yi in zai ci abinci ya yake yi to wannan shine abin da yake gaban mu yan wa domin abokan zaman mu suna tuma mu ba mu ibada wallahi mun fi su ibada domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ibada tun asbatun da Allah ya harce ka ka ta sujada baka tashi daga sujada ba shekara ɗari ka tashi wallahi na manzala sujada ɗin da ya koya maka yafi mai shi ina mamaki wani na karya ya ce malamin ta ya sujada tun da ya yi sujada na bakwai ke ne na sujada wai bai tashi ba sai mu ce wallahi malamin ka arne ne kafiri ne don bai sallah azhar ba bai sallah la'asar ba bai sallah maghrib ba bai sallah isha ba bai sallah asuba ba bai yi juma'a ba bai yi juma'a ba wala bai yi juma'a ba bai yi juma'a ba ka gan cikakken arni ne raka ɗaya ba ka gan bai kyauta ba yanwa saboda haka abin da man jafar ya gaya mana rashin ilimin shi ke sa kuma har 'yan shiya sun samu dama yanzu man jafar ya nuna matsayin sahabai amma yanzu abin da yake tada hankali kowane sako da loko ana samun ɗan shi'a wannan tashi hankali ne game da rayuwar mu wallahi duk mutum da ya taba manzo Allah ko sahabbai manzo Allah ya tsara duniya bi lahira amma abin da yake faruwa yanzu kika gan yaro ma dama muna kasa ne ana bala'in talauci mutum ya riga karanta jaridu biyu uku ya yi bayani a me zan ce da shi wa'azi dai kasan da alhamdulillah an ji wa'azi amma abin da nake son gaya ma yan wa matasa dankakal matasa yanzu a Pakistan da Kuwait da Saudiya sai ka ga yaro mai shekara goma sha takwas ya haddace kutub sita baki daya Buhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Ibn Majah yanzu na an ce yaro ya tashi kawo bulug maram da kab zai iya to irin waɗanda muke so mu samu matasa yadda ma Jafar ke koro mu je kuma wata na an koro ayoyi an kawo ku harbe ta wannan shi muke so bai kamata mu yanzu mutum da ya fada kan secondary ko bai yin karatu ne ya tsaya ke zama matsaraci ya zama mutuwar zuciya ya zama baya kyautata ma iyaye daga nan na ake yan kwaya suke samun nasu daga nan ne yan shaf suke samun nasu musamman wannan yakin da aka gama yanzu ana furta mutane cewa an ci nasarar yan shiya ba haka ba ne mu dai ba masu Isra'il yaki wannan kasan muna tare da musulmi amma wala muna tare musulmi na gari an damar Isra'ila amma wannan yakin da aka yi waɗannan da suka yi ɗan shi'a muna gani ahli suna zu za su yi wannan abu saboda haka ɗan shi'a da suke zaki billahi da azu duk mutum da shi sa imam maliku duk wanda ta ba sahabai manzo Allah a wajen imam maliki ta ma ma ma ma ja sai bayana kai dan shi'a yarda kar yarda hadisin manzo Allah yana cikin Buhari manzo Allah ce lokaci zai zo za a fage yaki a gaza yaki da arna in an tsaya ana hutawa shi wani mai cewa ce a cikin su akwai wanda gan manzo Allah a ce eh akwai an ce ci gaba an ji sha ci nasara don wannan mutum ido sai hada da ido manzo Allah sha ci nasara bayan wannan a je yaki a gamza a tafi shi daga baya a tsaya a ce abu wanda ya yi wanda ya yi manzo Allah a ce a ce eh a ce ci gaba sha ci nasara domin ya gin wanda ya gin manzon Allah daga wannan a sake gaba ci nan gaba a ce akwai wanda ya gin wanda ya gin manzon Allah tabi ai tabi tabi kenan sha samu kuma zo a ci nasara wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba da bishara kan waɗannan sahabbai kai ka zo da yanzu shi ka la'anci waɗannan bayan Allah da an kirga babanka da kakanka la'alla mutum mai marhaba ne la'alla dan koya ne babanka ko kakanka ba ki ba ki ta la'alla kakanka ba ma guje ne la'alla kakanka gaji ne bai san addini ka tun marubutu yake yi da wasu abubuwa na mazulanci amma ka zo ka bar zaki kakanka da babanka ka zo ka zaki na maka ka bincike ka, ba irin sa ciki tuhuman da kake ma sahabai ban cika dangi ka babu in wani lokaci yi kar ku bari a shiga da wani akida wanda zai tuba mutuncin sahabai kuma ku tsaya abinda muke cewa ana yi bid'a nan mu mu kauna manzon Allah ya Allah muna roƙonka iyayen da suke cikin kabarin Allah su ya Allah mutanen da suke asibiti suna neman lafiya Allah ka ba su ya Allah iyayen da suke da rai Allah ka kyautata masu karshe su ya Allah matasan mu Allah ka kalle mu kalle rahama ka ba su matsayi na bota maka da ladabi da ibada da kiyam da kauna annabi Allah ka zabo mana shugabanni na gari 'yan siyasa mu Allah ya gyara su Allah ya ba mu shugabanni na duk wanda ya san Allah Allah mu jinkirce sa duk wanda yake san Allah Allah ka nuna mana mu mu girma shi a tashin kiyama wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun yi matukar godiya da ubangiji ta ana ya kawo mu wannan lacca wadda ta haɗa waɗannan fuskoki masu albarka kamar yadda kuma a nan nike so in ce muna matukar farin cikin taya murna ga shi dan uwa bashir bisa ga aure da ya samu muna fatan ubangiji ta'ala ya ba su zaman lafiya tsakaninsu da amaryarsa ya sanya albarka a tsakaninsu ya azusta su zurriya ta gari na san cewa ya yi kai kawo mai yawan gaske ya same ni a gida wajen kokarin zuwa wannan wa'azi na kuma ya alkawarin cewa insha Allah zan zo kuma dai cikin ikon Allah shi Allah ya sa mun zo da haka hakikanin gaskiya zuwan mu nan gurin ya tabbata ne daga man kasar ɗin ubangiji sannan da irin kai kawo da zariya shi dan uwa alhaji bashir ya kai wajen ganin cewa mun zo wannan wa'azi domin